فباي الاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma su yawa kuke ƙaretawa ya ku taron mutane da aljanu